أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yaba wa Allah da godiya a gare shi da ya sake haɗa mu a wannan marece na juma'a tara ga watan ramadan a shekara ta tara na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da biyar ga watan biyar a shekara ta takwas a lissafin miladiya a wannan masallaci mai albarka na unguwar galadanci a birnin kudu a jihar jigawa muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara albarka a wannan gari da zaman lafiya da ci gaba da alheri yau insha Allah ta'ala kamar da muka ji Allah ya karanta mana waɗannan ayoyi wato a suratu ali imran aya ta 152 in Allah ya sa mun samu lokaci mu bi har zuwa da uku insha Allah Allah subhanahu wa a cikin dai yaƙin da yake magana dangane da yaƙin Uhud da abin da ya biyo bayansa da abin da aka yi a ciki da kuma sakamakon aikin da aka aikata da abin da ya auku na damuwa a wannan ne Allah maɗuki ke gaya masu habbai yace walaqad sadaqakumullahu wa'dahu lalle haƙiƙa Allah maɗaukaki ya gaskata muku alƙawarinsa ma'ana ya zartar muku da alƙawarin da ya muku na cewa za ku ci nasara to a karan farko kun samu wannan an ce sadaka ma'ana ya yi gaskiya sadaka ya gaskata haka idan mutum in aka ce shi sadaka ko lafazin sadaka daga mai magana ne idan yana magana da wani shine ya yi masa gaskiya ya faɗi maganar da take gaskiya ce idan kuma wani ne ya yi magana sai a ce wannan maganar gaskiya ce to sadaka ake cewa ba sadaka ba wacce ce aka amfani ta anan sadaka walaqad sadaqakumullahu wa'adahu lalle Allah ya yi muku gaskiya a alƙawarin da ya muku bi ma'ana an jazakum wa'adahu allazi wa'adakum bihi bin nasri alƙawarin da ya muku za ku ci nasara ya yi muku shi ya cika shi domin a karan farkon yakin uhudu da me ya fara da nasarar ya fara in yayin da tahussunahum bi iznihi kuke kakkashe su da izininsa alhassu ma'anarsa shine alqatlu yau ba ji ake ba hissu wani ji ne filin hissu ake cewa shi kuma alhassu shine kisa mai tsanani kisan ba wai kawai haka kisa simple kisa ba a kisa mai tsanani shine ake kira da alhassu id tahsunahum kamar a ce lokacin da kuke ta giggirbe su kuna kakkashe su bi iznihi da izinin Allah izini nan duka guda biyu al al-kauni wal al-shar'i al-izn al-kauni li'annahu waqa'a والإذن الشرعي لأنه جهاد والجهاد مما أمر الله تعالى به وما أمر الله تعالى به فهو إذنه شرعي يوم آه، تنا علم الكيا بعد أمرني يا ذما إذنيني نشريعة كسن شيء يا أوكو تو إذنيني كوني وانا دينا سن دكون جمع فهمت رونن استلاحات الحمد لله حتى إذا فشلتم تو abin ya gudana ya muku alkawarin nasara kuma an samu nasara a karan farko sai ga ku kuna kakkashe kafirai kuna bin su hatta idza fashiltum har lokacin da aka samu wani abin ya zo daban fashiltum kuka tsorata shine jabuntu kuka samu tsoro kuka razana na tanaza'tum fil amri kuma kuka yi saɓani a lamarin ko a umarni dukansu daidai ne kuma fassararsu kun gane mai nake cewa ma'ana har kuka samu saɓani a lamarin da yake tsakaninku na jihadi har kuka samu saɓani a umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku suka ce in an ce umarni to ana magana ne da mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan jabalur ruma maharba nan guda hamsin da ya ce su saurara akan wannan dutse kada su sauka ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba ai kun san wannan to da su ake in an ce al'amuru bi ma'ana jami'in awamir idan kuma al'amuru wanda jam'insa shine al'umuru shine a shaan to kun saba a cikin lamarin malamai suna cewa dukkanin abubuwan guda biyu ko fassarorin guda biyu kuma ya talazama ne dukkanin su ma'ana ai sabanin da suka yi a umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu shi ya jawo aka samu fashil shine fashiltu wata naza'atum sai aka samu tanazu'i kuma gaba ɗaya ma yakin alamarin yakin don haka fil amri au fi amrin rasuli sallallahu alaihi wasallam duk ma'ana ɗaya ce Allah sa an fahimci abu min ba'di ma asa min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaytum kai ko na tsallake wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuma har kuka saba kuka yi sabani wannan tanaza'tum shine sabani tsakaninku asaitum kuma kuka yi sabo an gane nan malamai suna cewa wata hikima ta Allah asalin zancen da ake shine wa asaitumun rasula domin ko annabi sallallahu alaihi ya ba umarni cewa kar su daga daga wannan wuri amma sai suka saba wa wannan umarni nasa sai suka sauko suka fara bin kafirai amma Allah madaukaki saboda rahamarsa da tausasa wanda yake wa sahabbai bai faɗi wa asaitumun rasula ba saboda da ya faɗi haka zai zauna a cikin alkur'ani mai ta karantawa sahabbai sun saba wa manzon Allah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa ai Allah madauki a cikin qur'ani a wurare da yawa yana faɗin hatsarin da ke cikin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan yana nuna maka Allah madaukaki ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sabanin ko in ce saban sabo din ne suka yi amma kuma ba a fito da shi kuru-kuru an ce wa a asaitumur rasula ba saboda yanzu da an samu wannan masu neman laifukan su suka samu na an samu arha shi nan ma a cikin ayatu abin nan abin a cikin ali imran Allah ya faɗa nassun qur'ani wa a asaitumur rasula haka zaka ji suna murna da cewa Allah madauki ya ce sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah madauki yana ga mana falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kaga maganar ai ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani asali ne a addini to malamai suka ce akwai wata latifa a cikin wannan wa asaitum din ba a faɗi maf'ulun ba gashi kuma manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawai wa asaitu kuma kuka yi sako wannan ya nuna mana sahabbai kuma dama ba ma'asumai bane kuma dama babu wanda yake daukar su a matsayin ma'asumai Allah ya ƙara gafarta musu wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan ko ya nuna muku shine ara in an ce arahu ya nuna masa in an ce ra'ahu ya ganshi naka ra'a ya gani ara kuma ya nuna naka nan Allah ne ya nuna muku ma tuhibbun abin da kuke so me suke so nasara gashi ta zo ga ganima za ta zo ai ya nuna musu abin da suke so minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda suke son duniya ma'ana wanda niyyarsa yana sha'awar ganima so yake a yaƙi a ƙare ya samu ganima wannan abun yana da ƙarfi a zuciyarsa sai kuma matsala ba ce ba cewa aka yi gaba ɗaya aikinsu ya lalace ba a so ba sun zo jihadin amma suna da kwaɗayin in an samu wani abun duniya su samu wani ba kuma abin zargi ba ne a matsayinsa shi kaɗai ɗabi'a ce ta ɗan adam ake ambatawa ɗabi'a ɗan adam haka take kuma har yau ɗan adam duk inda ake ko da aikin lahira za ka samu wani yana yi don duniya wani kuma yana yi don lahira amma a ƙarshe da duk ya ƙare ga abin da za mu zo mu ji ita wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu nufin lahira thumma sarafakum anhu. sannan sai Allah ya kaɗe kanku anhum daga su kafiran liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku me yake nufi da wannan wurin kun san kisan dai abin da ya faru la'alla zai amfani mu dan maimaita ta da aka zo yakin Uhud wanda ya je ya ga dutsen Uhud ya san yaya wurin yake akwai babban dutsen Uhud lokacin da mu karanta sira ai mun yi bayanin sosai anan akwai babban dutsen Uhud da dan lungunsa to a gabansa kuma akwai fili mai faɗi to a gefen filin inda yake fuskantar babban dutsen uhudun ta gabansa akwai wani dutsen ƙarami ka iya cewa ma eh, abinda ake kira tarin ƙasa ne kamar wata jigawa ba dutse ne kamar rock irin namu wannan ba dutse ne mai ƙasa haka da yawa a cikinsa shi sa ya ɗan zazzagon ma to wannan wurin shi ake ce ma roma dutsen maharba su ne waɗanda ko in ce shi ne dutsen da annabi sallallahu alaihi ya umarci abdullahi ibn jubair da mutum hamsin yace su hau kai su riƙa gadi su riƙa lura kada su ya tafi wani wuri su yi gadin ko da kafin za su ta wani wuri to shine aka fara yaƙi a ƙasa ƙasan wannan ma'ana filin babba da nake ambata mana to lokacin da farkon yakin ya faru sai ga kafirai an biyo su dan sahabbai suna ba da labarin har an ga mata suna gudu in ko ka ga mace na gudu to abu ya lalace musamman matan larabawa a ce mace na gudu ana har ana ganin ƙauri lullubi ya fita daga kai ana neman rayuwa an shiga dutsen udu ana so a kuya to da suka ga wannan wannan matan kafirai kenan da waɗancan na saman suka ga wannan abu ya faru sai suka yi tsammanin ai shi kenan an ci nasara akan kafirai sai wasu suka ce to mu sauko mana ai shi kenan abin da ya sa aka ce mu tsaya a nan su ta riga ta bayyana an gama kawai shugabansu ya ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko a kanmu ko a kan su kada mu sauka imma lana wa imma alaikum aw alaina ai alaihim aw alaina kar mu sauka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu umarni kenan amma sai waɗannan mutane wasu daga cikin su ba su ji wannan zance nasa ba suka sakko suka fara bin kafirai din da sara da suka ana murna za a ɗauki ganima ana cikin haka sai wani yankin na kafirai suka biyo ta wani bangaren inda waɗannan maharban ba su kula ba ba su gansu ba suka biyo suka kashe waɗannan wannan shugaban shi abdullahi bin jubair da yan kaɗan da suka rage sai suka sauko sauko wannan da za su yi musulmi sun bi kafirai ana fahimta ku ga me zai faru kenan waɗannan kafiran na biyu da suka zo sai suka sa musulmin a tsakiya sai suka yi dabara aka kira waɗancan su ma su juyo da suka juyo shikenan sai aka sa musulmi a tsakiya sai sara suka sai abin da ya faru mun fahimci kun ga kenan sababin wannan faduwar menene wannan abin da ya faru sabanin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma da sabanin da suka yi a tsakanin su wannan ya nuna muhimmancin da'a ga shugabanci muhimmancin rashin raba kai a haɗa kai ai haƙuri da juna dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shine shugaban ku duk abin da yace shi za ku suka ki wannan shine ya ja wannan duk abin da ya faru to shine Allah madauki yake faɗin cewa ya gaskata muku alƙawarin da ya muku na cewa za ku ci nasara har sai da ta kai cewa gashi kuna sassare su ana kashe su shine hatta abin eh, id tahussunahum bi idnihi hatta idza fashiltum haka istamarra an-nasru واستمر هذه الحال na nasara da Allah madauke ba ku hatta idza fashiltu shi yasa malamai suka tattauna akan wannan hatta din shin hatta ce lilgaya ko ko hatta ce ibtida'iyya ma'ana haka abin ya tafi har sai da aka kai halin da fashiltum kuka yi rauni kuka tsorata wata na za'atum kuka yi saɓani a tsakaninku shugabanku na cewa ku yi kuna cewa ai ba haka ake nufi ba ai an gama wata naza'atun fil amri cikin sha'anin nan da ke tsakaninku kuka saba wa asaitum kuka saba kuka yi saƙo na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan nuna muku abin da kuke so nasara ta ta taso an fahimci wurin sai sa sai sai a cikin akwai waɗanda sha'awar su su samu ganima a kuma akwai wanda asalin jihadi da taimakawa addini da samun ladan lahira shine a zuciyarsu to ana cikin haka sai Allah ya kaɗe hankalinku daga kafirai tunda kun tafi kan harkar ganima kun ga hankali ya tafi wani wuri daban shi ne ma'anar sun masarafa an anhum ba ana nufin aka kaɗe ku daga kansu ko ka kasa yaƙarsu ba ana nufin attention ɗin ku Allah maɗauki ya ɗauke shi daga kansu sai suka biyo muku ta inda ba ku tsammani kun don ya jarrabe ku sai aka samu jarabawa sai aka samu musiba an gane wannan gun sai ce wala qad afa anku to ma me ya faru duk inda aka kai aka kawo Allah ya yi muku afuwa zance ya kare ko bai kare ba da masu neman duniyar yanzu kenan daidai ne yanzu a samu wani mutum musulmi yanzu yana cewa to kaga ma sahabban kwaɗayin duniya ne ma da su ko gashi nan nassi ne qur'ani Allah ya ce minkum man yuridu dunya da suwa ake ai da sahabbai ake haji masu kwadayi haka wani zai ce cikin musamman makiya sahabbai to ko me akai akai da san duniya da saban in sabo ne wa aka saba Allah to ga sa ya ce wa laqad afa'ankum da suwa ake zancen asali da sahabbai ake kuma ba a kawo khitabin ma da zuwa wani ba ba a ce ba a kawo wani zance wani ba daban ta hanyar ya gaya musu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba sai ne ya gaya musu a'a da su Allah ya magana wala qad afa ankum Allah ya muku afwa tunda dai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba bai tafi wani wuri ba kuma bai sauko daga wani wuri ba shi yana inda ya bada umarni yana inda yake yin aikinsa don haka waɗanda suka yi wannan kuskure da su ake to Allah maɗauki ya ce ya yafe musu da ka dukan waɗanda suka faɗa cikin wannan kuskure Allah ya yafe musu wanda aka yi wa laifi ya yafe kaga magana ta mutu mus ya to ne ta so ya zargi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa sun sabawa manzon Allah akan wani wuri ba sai ce wallahu bi fadlin alal mu'minin dama Allah shi abucin falala ne ga mu'minai mu'minai yan gata ne a wurinsa in suka yi abu yanzu zai yafe musu in dai sun tuba sun koma zuwa gare shi Allah mai yafi, ne sai ya yafe shikenan magana can kare Allah ya yafe to sai ce id tus'iduna wala talwuna ala ahadin yayin da nan malamai sun tattauna akan wannan id din mun sani dai zarfi ne a larabci a gun malaman nahawu to zarfi labudda an yakuna lahu muta'allaq dole zama yana da muta'allaq abin da ya rataye da shi to menene abin da ya rataye da shi wasu malamai su ce abin da ake nufi wankuru id tus'iduna ku tuno lokacin da kuke gudu wasu kuma malamai suka ce id dinnan muta'allaq dinsa shine wannan cewa da ya ambaci ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفا عنكم إذ تسعدون gudun nan da kuka yi Allah ya yafe muku an fahimci abin mana walaqad afa ankum wallahu dhu fadlin ala almu'minin id tus'iduna yayin da kuke wannan gudu to Allah madauki ya yafe muku duka fasarar za ta dauko saboda in ka dauke ta a wancan ka dauke ta a wannan duka zai dawo ma'anar ɗaya ce abin da aka yi a nan ɗin baki ɗaya shi Allah ya yafe an gane zancen yawwa tunda in ma baka ce muta Allah ɗin shine wancan abin da ya gabata wala kad afa ankum ɗin ba khitabi dai har yanzu da wa ake yi da su sahabbai bayan su ne dai mutanen da aka ce an yafe musu su ne kuma mutanen da ake zancen kuma sun gudu abin da aka yafe ɗin shine da wancan saban da aka yi na saukowa da kuma gudun da aka yi lokacin da abu ya ɓaci duka Allah ya fi shi insha Allah an fahimta to me ake nufi da iz tus'iduna iz tus'iduna daga lafazin as'ada as'ada abinda ake nufi shine farra wa haraba mutum in ya gudu domin as'ada daga sa'id ne sa'id shine bigire kasa kuka kama kafar ku da ƙasa kuka tika da gudu shine ma'anar abin idan ana nufin hawa zuwa dutse ne shi su'ud ake ce masa as-su'ud shine min al-asfal ila al-a'la mutum ya rika hawa daga ƙasa zuwa sama to shi sai a ce masa sa'ida yas'adu su'udan amma wannan daga as'ada ne yus'idu is'adan an fahimta to shi kuma is'adi shine al-hurubu wal firaru ala ardin mustawiyatin shine mutum ya bi kasar da ba mai tudu ba yana gudu a fetan falali to ku tuno lokacin da kuke gudu yayin da abu ya bashi a wurin yaƙi wala talwuna ala ahadin wani daga cikin ku baya waiwaye zuciyarsa ma tana waiwaye yana kallo ɗaya kowa yana ta kansa an gudu domin kun san abin da ya faru lokacin da kisa ya yi kisa aka kashe mutum sama da saba'in a wannan wuri daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi hankalin jama'a ya tashi mutum ɗari bakwai ne dama waɗannan ga su adadi mai yawa kuma sun rutsa su kuma sun fi ƙarfinsu da makami wasu da suka ga abin ya ɓaci ya kai haka kawai sai aka ce ai sai a rankaya shi ne suka gudu gudun nan kun san laifi ne a filin yaƙi a gudu ko ba haka bane to amma gudun rayuwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan tare da su bal yana baya lokacin da aka koro su din su na gaba suna gudu shi kuma yana baya yana kiran su ilayya ibadillah ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku dawo ya ku bayin Allah ku dawo zuwa na to yana kiran su amma suna gudu ai kun ga duk wannan menene duk a cikin laifi yake a cikin kuskure to shine Allah madauki ke faɗin wannan id tusiduna yayin da kuke gudu wala talwuna ai la tamiluna la taltafituna la yanzuru ba'dukum ila ba'd ma'ana ba ku karkata sashen ku ba karkata zuwa sashi babu wani wanda yake waiwayen wani kowa yana ta kansa war rasulu yad'ukum alhali manzon yana kiran ku fi ukhrakum a cikin na ƙarshen ku idan aka ce an biyo ku kuna gaba ana bin ku da gudu masu bin ku da gudu nan suna ina ba suna bayan ku ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kusa da abokan gaba tunda da yawa daga sahabbai suna gaba sun suna gudu shi kuma yana baya bayan suwa bayan mu'minin ba a bayan kafirai ba don haka dab yake da kafirai shi yasa aka ji masa wannan ciwon da aka ji masa bayan sahabbai su kuma suna gaba sun kama sun ranka da gudu to shine yana kiransu. ilayya ibadallah ilayya ibadallah shine yad'uwar rasulu yad'ukum fi ukhrakum yana cikin na ƙarshen ku shine ma'anar fi ukhrakum yawa fa asabakum ghamman bi ghammin to sai Allah ya saka muku ya baku sakayar damuwa da bakin ciki bisa damuwa da bakin ciki ma'ana halin da kuke ciki kuma ga wani ƙaton abu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an yi shela cewa ya mutu babu baƙin ciki irin a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi kansa wannan sakamako ne na wannan damuwar da da ta same ku na kisa gashi kuma ana bada da sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi wasu malamai sun ce shi ake nufi da fa asabakum ghamman bi ghammi sai Allah madauki ya saka muku baƙin ciki bisa bakin ciki damuwa akan damuwa na ga mana cewa bambanci ah, an lance al-ghammu shine damuwar da kake cikinta yanzu alhuznu shine baƙin ciki na abin da ya wuce alkhawfu shine damuwa na tsoro na abin da zai zo nan gaba kun ga in ana zancen wannan waƙi ai ana ba da sura ne shi da malamai suke cewa a nan wurin ana amfani da fi'ili mubari'i tare da cewa halin na ne don me litazkiri sami'i li ma don a tunawa shi mai sauraro abinda ya gudana ya gabata don ya tuno shi ya tasawurin sa yadda ya kamata shi yasa ake kiransa hikayatul hal ma'ana ana hikayar hali ne shi yasa aka kawo fi'ili mubari in ba haka ba duk abin ya gabata id tahsunahum ai maganar baya ce id hasastum amma da yake ana so a suranta mana halin da ake ciki an yi kaza an yi kaza yayin da kuke cikin yin kaza yayin da kuke cikin yin kaza yayin da kuke guduwa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku shi yasa duk yazo da sigar madi war rasulu yad'uku shi ma aka sa fi abin sigar mubari yawa to dan me Allah ya wannan ya Allah tahzanu ala ma fatakum na'am fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu domin kada ku yi bakin ciki alama fatakum bisa abin da ya wuce na me hmm? na abin da kuka rasa da kashe-kashe da aka yi wala ma asabakum ko abin da ya same ku yanzu wallahu kabirun bima ta'malun Allah masani ne mai zurfin sani dangane da abin da kuke aikatawa wannan mu bar wannan bayanin ma'anar ayoyin haka mu karanta abin da malam ya ambata amma dai insha Allah kun gane waɗannan ayoyin me Allah ke faɗa ana kowa da shi zai iya fasara yanzu kowa kowa hmm sai malam sa'adi yana cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu bin fa nasarakum Allah ya gaskata muku alƙawarinsa da muku bin nasri cewa zai taimake ku fa nasarakum sai ya taimake ku a kansu hatta idza hatta sai da ya zama walau ko ina ne wallaukum aktafahum na'am har sai da ya zama kafirai wallaukum aktafahum sun juya muku su sun gudu a karan farko kun gaba an samu nasara ba kenan yawa wa tafiqtum fihim qatlan sai kuka dora kuka dosa kisa a cikin su kuna kisa shine tafiqtum kuka rinka kisan su hatta sirtum sababan li anfusikum har sai da kuka zama ku ne sababi ga kanku ma'ana sai da abin ya juye kuka zama ku kuka sababa abu kuma ya juyo kanku shi ne ma'anan wannan wa'aunan kuka zama masu taimako li a'da'ikum ga abokan gabanku alaikum a kanku kun gani larabci yawa domin saban da suka yi da kaucewa umarnin da suka yi shine ya jawo natijar abin da ya auku wannan abin da ya auku shine ne su suka zama sahabbai suka zama su ne sababi akan kansu ma'ana su ne sababin da suka ba da dama kafirai suka kakkashe su su ne abin da suka zama aunan abin taimako ya a da abokan gabansu alaihim a kansu an gane wurin falan ma hasala minkum alfashalu yayin da wannan faduwa ta zo kuka tsorata shine kuka raunana wa huwa da'fu wal khawaru shine rauni da tsoro da razana raunin zuciya shi ake cewa alkhawar mutumin da yake ba shi da karfin zuciya hmm. wa tanaza'tum fil amri kuma kuka saba a lamarin yakin gaba daya allazi fihi tarku amrillah wanda a cikinsa akwai barin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil itilafi da ya umarni cewa a hada kai wa adam al ikhtilafi da kar a sassaba fakhtalaftum amma duk da haka kuka saba yana daga cikin manya-manyan rukunan cin nasara a yaƙi haɗin kai kun yadda la'alla duk ba mu san yaƙi ba shefa tambayi sojoji kusan irin tirenin da ake wa soja da horon da ake wa soja ya zama a rayuwarsa ta alaƙarsa da shugabansa babu komai sai na'am sai yassa to ba karmar tarbiya ba ce komai aka ce ka kawai ka ce yassa tafi ka je ka aikata in an yi kuskure daga baya za a ɗora laifi akan mai umarni ne ba a kan mai aikatawa ba haka tsarin yake gudana don haka babu zancen a ce ka yi ka sarwara a cikin harkar yaƙi saboda wannan ne zai ba da damar a ɗinke a haɗa kai ya zama murya guda ɗaya ce ana ba da ita to kowa ita zai wada to ana rasa wannan to za a samu matsala to ne kuma kun ga shine abin da ya auku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku manta yakin su kenan na biyu na farko nasara cikin sauki ta zo musu har da taimakon mala'iku har ruwan sama har da gyangyaɗi na biyu nan har yanzu ba su gama gogewa ba wajen yadda ake yin abubuwa don haka in aka ce kaza sukan yi kokari su yi ijtihadi abin ko ba haka bane kuma kar ku manta waɗannan mutanen sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun lura da cewa wani abu ya faru a lokacin yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fita ai ya shawarce su ko ba haka bane ya shawarce su a fita ko kar a fita suka ce a fita karo na biyu da aka je wurin yaƙi ya zauna ya aje su a wani wuri suka tambaye shi wannan Allah ne baka umarni ko dabarar yaƙi ce yace dabarar yaƙi ce aka bashi wata shawarar ta canza wurin aka koma wani wurin daban kaga akwai tunanin za su rika jin wani abun in an ba su na umarni kamar shawarar ce zai yiwu su iya yin istihadi a cikinta tunda yanzu ake bin abun yanzu ake gogewa wannan in ka kalli abin zaka iya ba su wannan uzuri ka kalle su ta wannan mahanga ba ta yanzu ba ce irin yanzu da zaka ga qur'ani ya gama sauka hani akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kowa daga cikin musulmi an saukar da shi ya san shi su a zamanin su a lokacin akwai abubuwa wasu ayoyin ba a saukar da su ba yanzu karka zo kai zancen falyahzar alladhina khalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum wannan ba a saukar da wannan ba a lokacin an bamce da nan wasu abubuwa ne wannan a zamanin a suratul ahzabi a lokacin da aka yi abubuwan da aka yi na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar auren Zainab harkar tabanni duk a kusa da ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ku a farkon lamari ne wasu abubuwan ba su gama bayyana ba a gare su don haka ba abin mamaki ba ne in an ce kar ku sauko din sai tsammanin dama ana nufin in kafin a ci nasara ne in ku an ci nasara ne kaza da kaza su iya manta duk da ya ce ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba Allah sa ku gane abin da ke nufi in kana kallon matsayin su da zamanin da ake wannan abun za ka iya ba su abin nan uzuri ballantana kuma ga babban uzuri sun samu an yafe musu an fahimci abin to shine yake cewa falamma hasala minkumul fashal wa huwa ad-da'f wal khamar wal khawar wa tanaza'atun fil amri ay wannan fa min daga cikin su akwai mai cewa nuqimu fi markazina mu tsaya dai a inda ya tsaye da mu alladhi na fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa min qa'ilin can kuma ga wasu suna cewa ma na fihi me amfanin tsayawar mu a wannan wurin shine ma ma na fihi wa qad hazama al-adu da abokin gaban muna ganin sa ma'ana kafirai ga su a gaban mu sun fadi an gama cin nasara a kansu su sun dauka iyakar wanda suke gaban nan nasu su kenan ashe sun rabu biyu ne akwai wasu suna baya karkashin Khalid ibn Walid kafin ya musulunta shine musu wannan dabara ya biyo ta baya wurin waɗannan da aka ce kasa sauka din ya kakkashe su ai kun san abin da aka yi mun faɗi wannan to a yayin nan waɗannan su ma sun yi amfani da yaƙinin abin da suka gani ne sun ga hakikatan an saukan an ci nasara tun da shi har kafirai suna gudu matan su har sun bar dan kwali sun yi watsi da shi ana gudun mutuwa sannan kuma ga kafa su har tana bayyana kaga wannan ya nuna mana kafiran suna cikin matsala in ko aka kai haka ba mamaki ba abun mamaki bane wani ya istihadi ya ce to ai shikenan dama abin da ya sa ya ce mu tsaya kafin a ci nasara ne tunda an ci nasara to mu sauka an gane wannan abu to sai ce wa min qa'ilin ma maqamuna fihi wa qad hazama al-adu wa lam yabqa mahdud babu wani abun tsoro babu wani abun razana da hana mu motsi fa asaitumur rasula sai kuka saba wa manzo ya ce kar ku sauka ko an ci nasara ko ba a ci ba ko ku sai kuka sauka wa taraktum amrahu kuka bar umarninsa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so wa huwa in khizalu a'da'ikum faduwar abokan gabo da tabewa su da rashin nasarar su ya bayyana ba wannan shine abin da suke so ba sahabbai kuma sun gan shi to amma sai suka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annal wajiba dole kafin mu je wannan yana da kyau mu ƙara tunawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarninsa a kowanne lamari ashe wajibi ne a bi shi tunda yana da rai a cikin sahabbansa sakamakon saɓan umarninsa da suka yi Allah ya ɗora hazima ta farko a tarihin musulunci akan al'umma Allah ya ɗora wata jarabawa hatta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi baya cikin wanda suka yi saban shi ne aka saba wa umarninsa amma ya sabbaba aka karya masa haƙuri. kun fahimci wani abun ku kalli girman abun shi ya sa hatsari ne a rayuwar mutum a ce yana saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina masu cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ne ma ka bi ta ba sai ka ga dama ai asali qur'ani ne qur'ani kawai ake bi ba lalle abu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a cikin Qur'ani ai ba cikin Qur'ani ya faɗa ya ba su umarni cewa ko hau kan wannan dutse ba a ina ibara a maganar da ya musu kuma an ruwato mana ita an fahimci wannan abu don haka ashe duk inda ka samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai aiki da shi mutum baya cewa bari masa tawili ya kauce duk irin ra'ayinka duk hankalinka duk intellect din da Allah ya baka da kaifin kwakwalwa da zarangwana da wayo da basira da iya tunani duk abin da Allah ya baka baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa kuma ya fi naka tunani in al-Imam Shafi'i zai ce mana da'a ga magabata sahabbai da tabi'ai ra'ayinsu ya fi namu muhimmanci to ina ga ra'ayinmu dangane da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabbai za su sha wannan wahala sakamakon saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me kai kake tsammanin zaka zauna lafiya ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki sallah irin tasa ka ki ibada irin tasa sunnat sa kana yi mata gayi sai ka ga dama kai in an ce maka ka bi sunna ka ka rika cewa ai in ma ba mu yi wata sunnar ba ai muna yin wata sunna in an gaya maka magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika wasa da ita kana daukar wani abun wasa ne in baka yi ba ma ba komai akwai fitina a cikin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai fitina da ta samu sahabbai a wannan wuri har ta taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a kiyaye sabo sabo ba shi da daɗi sabo sakamako ne da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya kyamace ka Allah maduki ya hana maka falala to nan abin da malam zai ci gaba da ce mana shine wanda aka yi wa ni'ima shi fi kowa cancantar kada ya saba wa Allah ya annan wajiba ala man an'ama Allahu alaihi bima ahabba a'zamu min ghairihi wajibi da yake hawa kan mutumin da Allah ya masa ni'ima da abin da yake so to wajibin da ya hau kansa ya fi wajibin da yake kan wani daban wanda ba shi ba shi sa aka musu wannan irin jarabawa gwargwadon matsayinsu ne a wurin Allah gurgudun matsayin su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su shine gurgudun irin jarrabawa da ai musu domin da Allah yana jarrabar mutane ne gurgudun imanin su idan kai talababo ne a imani imanin ka ba shi da karfi sai kaga Allah bai cika jarrabar ka da abu ba saboda yanzu a samu launi da khawar da da'af a zuciyarka daga an taba ka sai kai ta ihu kai ta kwakwazo ka kai karar Allah nan ka kai karar Allah nan yau talauci yau kaza yau kaza ran imani ne su saboda baran masu raunin imani bane shi yasa take suka saba take bala'in yazo aka jarrabe su haka Allah yake saboda me saboda dama su mutanen kirki ne yanzu kamar da kullum ake ne baka misali idan mutum mutumin gari haka ba komai ba in ya saba wa shugaba a matsayinsa na talakan da bai san doka sosai ba zafin da shugaba zai ji zai kai zafin da zai ji idan babban wazirin sai saba ma dokarsa saboda babban wazirinsa ya san abin da yake so ko ba haka bane ya san irin bukatunsa ya san mahangar zancensa in ya faɗi kaza ya san me yake nufi ko ba haka bane sai ka ga shi yasa sai ka ga mutum shugaban kasa misali zai bata ransa akan wani babba wanda ya kai matsayin ya fahimci doka yadda ya kamata in bai fahimce ta ba in talaka ne kuwa sai iya yafe masa wannan dai misali nake bayarwa to matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangiji babba ne shi yasa daga yin sabon sai aka nuna musu kul ba haka ake ba kar ku sake wa annabi haka kun ga nan tun daga nan ba a sake maimaita irin wannan lamarin ba a ce ga wani abu irin wannan an shiga wannan matsayin sai idan da wata shubuhar daban ko wani abun daban wani uzurin daban da ya taso saboda dama su ne manyan 'yan makarantar manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama masu ɗaukar darasin farko a gunsa a gurinsa ya a gurinsu ya kamata a ga abun misalin da sauran al'umma za su zo su bi a baya to Allah sa mu gane wannan darasi to shine yake cewa li anna alwajiba ala man an'ama an'ama Allah alayhi bima ahabba a'zamu min ghayrihi ay a'zamu wujuban min wujubihi ala ghayrihi فالواجب في هذه الحال don haka abin da yake wajibi a wannan hali khususan musamman wa fi ghairiha umuman a kuma wani yanayin ma daban da ba wannan ba hmm, umuman generally ma'ana an ka hada gaba daya abin da yake wajibi akan al'umma shine imtithalu amri amri amri lahi wa rasulihi abi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sawa'un a wannan halin na sahabbai a zamanin yakin Uhud shine khususan din ko kuma a rayuwar al'umma baki ɗaya har tashin alkiyama to wajibi shine abu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa kun fahimci wannan darasin mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk umarni a ibada a mu'amala a duk abin da yace in yace abu kaza haram ne to ba kai ba shi har abada yace abu kaza halal ne kai to je kai wannan shine addini to haka ake son kowa ya ɗauki, irin wannan tarbiyya daga makarantar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai masu son duniya wa humul ladina aujaba lahum zalika ma aujaba wannan sune waɗanda abin da ya wajabta musu haka ya wajabta musu ma'ana abin da ya sabbaba musu haka ya sabbaba musu ma'ana kwaɗayin su samu ganima buƙatar su samu ganima shi ya ja musu shi yasa Allah madauke faɗi wannan magana cewa minkum man yuridu dunya wa min minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku kuma akwai masu nufin su shine lahira wa humul allazina lazimu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka tsaya kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga nan ba dukkan su ne suka aikata wancan abu ba cikin zancen mutum nawa ake a mutum 700 bakwai mutum hamsin aka ɗora a sama an fahimci abu kuma a cikin hamsin nan ba dukkan su bane akwai wajen mutum tara sun tsaya tare da shugaban ba su saba ba kun ga wajen mutum arba'in ko ƙasa da haka kaɗan su ne suka sauko ɗin suke wannan abun da aka yi amma duk da haka laifin arba'in ɗin nan ya jawo bala'i akan ɗari bakwai da wani abu Allah sa kun gane wannan yawa yana da girma sosai to amma duk da haka Allah mu yake magana da su da lafazin umumi kamar dukkan su ne suka yi hmm. to ba dukkan su suka yi ba a cikin su akwai masu wannan a cikin su akwai masu wannan wannan yana koya mana in ka tashi hukunci akan jama'a ka daina yin kudin goro ko ka daina yin jam'i kawai ka ce kowa haka yake ai duk mutanen gari kaza ɗabi'a su ita ce kaza ai duk mutanen Najeriya kaza ne su ai duk yan kaza to kaza ne su wannan duka ba adalci a ciki ka daina yin wannan wanda ya kuskure a faɗi ya kuskure domin ba dukkan mu aka taru aka zama ɗaya ba ko an yi laifi bala'i ya auku ai akwai waɗanda ba su yi ba Allah maɗauki yana ware waɗannan kun ga a kissar mutanen Bani isra'ila a kan asabt kun ga a ko waɗanda suka yi umarni ma cewa kada ku yi kaza kada ku yi kaza amma da bala'i ya zo ya haɗa su da an tserar da wasu a wani lokaci wani lokaci kuma Allah yana haɗa abun gaba ɗaya a halaka sai an je lahira kuma kowa yi ni ya niyyatihi to haka abin yake amma mu a hukuncinmu na duniya mu daina yin hukuncin gama gari kuɗin goro akan kowa da kowa ‘yan wata tafiya ‘yan wata ƙungiya ‘yan wata jama'a ‘yan wani gari ba a yi musu hukunci da sunan garinsu ba a yi musu hukunci da sunan unguwarsu ba a yi musu hukunci da sunan sana'arsu ka tafi a duk ‘yan acaɓa ba su da hankali duk ‘yan acaɓa ba sa lura da dokar tuƙi wannan shi ma ba daidai ba akwai masu hankali akwai masu basira akwai masu tausayi akwai masu kulawa da doka ka ce duk direbobin motoci iri kaza duk ba su da hankali duk wannan shi ma ba adalci bane wannan dai muna faɗa ne don tarbiyya mu saba harshen mu kada ya saba da yin hukunci akan mutane kun ga dai waɗannan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su suka saba amma dan a nuna cewa dan a nuna mana adalci sai Allah duke ware ba dukan su ne haka ba minkum man kaza minkum man kaza a cikin ku akwai masu kaza a cikin ku akwai masu kaza Allah ya sa mu lazumci adalci wa sabbatu haifu umuru kuma suka tabbata a inda aka umarce su thumma kuma anhu sannan sai Allah maɗuki ya kawar da ku daga kansu ai da ma wajadta aw wujidat da ma wujidat hadhihi al-umur bayan an samu waɗannan lamura daga gare ku na saɓani tsakaninku da saba wa umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saukowa a samu ganima sarafa Allah wujuhakum anhum sai Allah ya kauda fuskokinku daga gare su ya zama fuskar ku ta tafi kan maganar ganima bata kalle su ba shi yasa suka zo muku ta inda ba ku tsammani an fahimci wannan zancen yawwa fasara alwajhu li aduwikum sai ya zama fuskar ta abokan gaba ku ne su suke kallo ku an ɗauke ta ku fuskar ibtila'an dan jarrabawa ma'ana Allah madauki ya kauda fuskar ku kuka juya daga inda kuke ko kuma kuka kauce daga matsayinku duk wani yana daga cikin fasara ma'ana kuna kan halin cin nasara sai Allah maduki ya sa kuka kauce daga wannan halin cin nasarar kuka dawo halin me halin an ci nasara akan ibtina'an min Allah lakum dan jarabawa daga Allah a gare ku wamtihanan dan dai jarabawa li yatabayyana al-mu'minu min al-kafir dan mai imani na gaske bayyana daga kafiri والطاعي من المع... من mai ɗa'a ya bayyana a gane shi daga mai sabo wal yukaffiru Allahu ankum bi hadhihi al musibati ma sadara minkum kuma domin Allah ya kankare abin da ya zo daga gare ku na laifin nan bi sababi wannan musiba saboda wannan musiba da ta zo muku ma'ana duk yana daga cikin hikimar Allah kun yi laifi kuma Allah yana so ya yafe muku shi yasa ya jarrabe ku dan wannan jarabawa ta zama kankara ga zunuban nan kai wannan gata da yawa yake wallahi in banda mutumin da ba shi da basira babu mutumin da zai karanta ayoyin nan yana kwakwale kwakwalen neman laifin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke ciki gata ne da rarrashi su fa ake ta rarrashi tun a baya kuma zancen nan ya an gama shi yanzu ba mu labari ake an fahimci abin don haka abin da ake faɗa a nan Allah maɗaukaki yanzu ya jarrabe su aka sa manzo ya umarce su yanzu suka saba yanzu ibtila'in ya zo masifar ta zo aka kakkashe su suka hasarar rayuka suka hasarar dukiya yanzu aka gafarta musu yanzu aka kankare laifin wannan ba gata bai duk wannan gata ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wa sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam don haka duk imtihani ne don ya kankare musu na fali haza kala don haka ne sai Allah ya ce wala qad afa ankum wala qad wa akwai taqdirin rantsuwa kafin wannan wallahi wani wawu ta akafi ce akwai dai abin nan yamin muqaddar sannan akwai lamu sannan kuma ga qad Allah ya da wannan maganar tasa da abubuwa uku wallahi duk mutumin da yake neman laifin sahabban manzon Allah sallallahu musamman akan wannan qadiyya har ya kafa hujja da irin wannan ayoyi dan nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu marasa da'a ne ga manzon Allah sallallahu gaskiya hasararsa ba karama ba Allah yake ma rantsuwa cewa ya musu afuwa amma yanzu mutum ya bude wata kotu kotun shine alƙalin shine lauyan shine mai hikaya shine mai kawo ƙara kuma ya hukunci ya ce sahabbai kafirai wannan wannan rashin adalci da yawa yake ko ba kuma jin da nake ba hmm. Allah kyauta mana to sai ce wallahu dhu fadlin 'ala Allah mai afuwa ne ya mai ma'abucin falala ne akan mu'minai ai dhu fadlin azimin alaihi shi mai babbar falala ne akan su haifu A manna alaihim bil islam ga falalar da ya musu na farko ya musu baiwa yasa suka zama musulmi wa hadahum li shara'ihi ya shiryar da su zuwa ga shari'o'insa wa afa anhum sayyi'atihim suka yi laifi ya yafe musu wa asabahum ala musibatihim ya kuma ba su sakamako akan musibar da ta shafe su ɗan gata ne ko ba ɗan gata ba ne hmm? to haka mumine suke wannan maganar kuma da Allah ya faɗa akwai wasu darussan a cikinta wallahu du fadlin ala almu'minin bai sai wallahu du fadlin alaikum ba ko da ya faɗi haka ma za a fahimta tunda tun farkon zance khitabi ne gare su Allah mai falala ne a kanku tunda ya ce wala qad afa da su ya faɗa yace an yafe muku an muku afuwa duk abin da kuka yi kenan ya wuce to amma sai kuma kawo wani lafazin umumi wallahu dama fa Allah ne abin da ke nufi dama ai Allah domin galibi a ƙarshen sur ayoyi Allah subhanahu ta'ala yakan ƙare ne da siffofinsa su siffofi ko suna aiki ne la ala halatin hadisatin waqi'atin mufrada amma sukan zama siffa ne mustamirra na abin da ya faru a baya da abin da zai zo nan gaba shi yasa sai ce wallahu bu fadlin alal mu'minin bai ce alaikum ba dan ya zama cewa afuwarsa da falalarsa ta gami kowa da kowa dama shi haka siffarsa take in kai laifi ka koma gare shi sai ya yafe maka haka yake yadda yawa waɗannan yace ya yafe musu akwai abu ne abu na biyu wannan ya nuna mana waɗannan masu laifin nan laifin nan bai fidda su daga imani ba ko tunda yace wala qad afa ankum sai ce wallahu dhu fadlin ala almu'minin ashe kenan antum alladhina afa Allahu ankum sabata annakum min muminin, ya tabbata cewa ku dinnan da aka yafe muku to kuna cikin mu'minai an gane don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minai ne gangariyar mu'minai ba kafirci kusa da su an gano nan daga wannan ayar ma ka fahimci wannan zance wallahu zu fadlin alal mu'mini da ba mu'minai bane wata siffar za a kawo akan wannan bayan kuwa an riga ma an gama an ce wala qad afa an Allah ka kun hango wannan sai ce wa min fadlihi alal mu'minin daga cikin falalar sa akan mu'minai Allah yuqaddira alaihim khairan wala musibatan illa kana khairan lahum daga cikin falalar Allah da yake wa muminai shine baya kaddara musu wani alheri ko ya kaddara musu wata musifa sai face ta zama alheri gare su yanzu zai fito mana abubuwan alheri da suke cikin wannan yaƙi wannan abin da ya faru na kuskure gashi musifa ce bala'i ne gashi saƙo ne an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai abubuwa da yawa a cikin sa na alheri tarbiyya ko ga sahabbai tarbiyya gare mu cewa su in an musu irin wancan to mu din mu a hirdin mu mu kiyaye mu ma kar mu yi wani abu na sabawa halin ai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na nuna wannan baiwa ya musu baiwa da kaza ya musu baiwa da kaza shine abin da na faɗa da su ya jarrabe su yanzu suka yi laifin yanzu aka ɗanɗana musu wahala yanzu ko aka kankare musu laifukan da suka yanzu aka musu afuwa kuma kuma aka tabbatar da su muminai ne duk ba rahama ba ce wannan alheri ne wannan sakamakon abin da ya faru ko ba alheri bane da ba ai kuskuren ba ayan nan ta ai musu abuwa da ta sauka ko ba ne ba da ba su yi wannan kuskuren ba da ba su yi wannan saban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za a ce wala kad afa ankum ba don afuwa ana yin gane ga wanda ya laifi ko ba haka bane to ashe kenan wani laifin yakan zama alheri na musifa da Allah ya dora mutum akai Allah sa a gane shi yasa kullum dai yana da cikin abubuwa masu muhimmanci mutum ya sani laifi ba a kafa hujja da shi da kaddara mutum ya ce Allah ne kaddara mun yin zunubi sai idan an yafe maka to mu yanzu muna kafa hujja ne da kaddara akan laifin sahabbai saboda Allah ya yafe musu ko kuma wannan zancen wannan ilimi ne na aqida mun taba yin sa a baya ba sau ɗaya ba ma ba taɓa yi bane mun yi da yawa iman magana kaddara ana kafa hujja da kaddara ma'anar kafa hujja da kaddara ka ce ai haka Allah ya kaddaro mu ko a ina ake yi wuri biyu ko uku wurin farko in musifa ce ta auku a kanka sai ka ce ai haka Allah ya kaddara mu hakarin mutane faru sai ce haka Allah ya kaddara ko gobara ce haka Allah ya kaddara kaga ka kafa hujja da kaddara amma zunubinka ba za ka yi zunubi ba ka ce ai haka Allah ya kaddara mutum ba zai sata ba ce a ce ah, wani mai zaka kai sai ce ai kaddara ce haka Allah ya sa ba za ka mari mutum ba yana zaune ka kwashe shi da mari sai magana sai ka ce ai kaddara ce kaga shi ma sai mare ka sai ce kaddara ce to laifi ba a kafa hujja da shi amma in laifin aka yi shi kuma ya tabbata an yafe maka to za ka iya hujja da shi a matsayin musifa ce an gane yanzu wannan yanzu kamar annabi adam da Allah ya jarrabe shi da cin dan itacen da aka ce kare shi sannan sai Allah mu ke karɓi tubansa ya gafarta masa shi yasa ya samu ƙarfin ya kafa hujja da suke tattauna da annabi Musa da annabi Musa ce me yasa ka fidda mu daga aljanna sai ce ai haka Allah ya kaddara mu malamai suka ce ya kafa hujja ne da wannan saban da yayi saboda an riga an ga masa an yafe shi sako in kai aka yafe to zaka iya kafa hujja da shi sai ka ce Allah ne ya jarrabe ni nayi yi zunubi kuma Allah ya yafe mu an gane wannan don haka muna kafa hujja dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan laifi da suka yi Allah ne ya kaddara su hakan don ya jarrabe su kuma ya riga ya yafe musu don haka zancen laifi a kansu babu shi ya tashi an fahimci wannan abu kuma sannan Allah maɗauki ya wanke su wannan aya ba ta nuna laifinsu babu inda za a samu laifinsu akan wannan aya ko daga wannan aya da wasu abubuwa na su mu ɗauko dangane da wannan matsalar amma ba komai na san tunda wasu abubuwan mun saba jin su a darusun min hajji sunna yadda za a mai da martani ga shi'a da shubuhohin da suke kawowa dangane da laifukan sahabbai da irin wannan la'alla a wani karan ma zo wannan din insha Allah tunda da ya bayyana kuma mun fitar da wasu abubuwan da dama ina ga zai wadatar haka mu bar shi a haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya gafarta mana to shine sai cewa in asabatuhum sarra'a sarra'u in abun farin ciki ya same su fa shakaru sai su gode wa Allah wa jazahum jazaa shakirin sai saka musu sakamako na waɗanda suka godiya wa in asabatkum barra'u in mummunan abu da tsanani da talauci da yaƙi suka same su fasabaru suka yi haƙuri jazahum jaza'a sabirin sai ba su sakamako sakamakon masu haƙuri haka Allah ke mu'amala da bayansa to mu tsaya anan sai mu tashi kan wannan ayar id tus'iluna nan zamu karanta abin da dindin mun yi bayanin ma'anar ta a dunkule insha Allah ta'ala daga cikin tafsirin malam ah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi insha Allah sai mu ji abin da zai biyo baya Allah ya ƙara mana fahimtar al Alƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana laifukan mu Allah subhanahu ta'ala ya sare mana abin da ya kuntata cikin rayuwar mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد wa اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم